إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن الله يكرففكو يتمكيكو دا نسرسا تو بابو وان زي غلبا أكنكو ko da kuwa mutanen bayan ƙasa sun taru a kanku, idan kuma ya ƙi taimakonku, ya ƙyale ku da kawunanku, to babu wanda ya isa ya taimake ku bayan Allah. Nasara tana hannunsa shi kaɗai, muminai su dogara ga Allah ba a kan wani ba, wanda ba shi ba.